ga watan bakwai alif dubu biyu da ashirin da shida miladiya ci gaba da darasin wannan littafi mai albarka wato mas'alatun muhimma fi hukumi jam'i salati bainal maqfil matar wato muhimmiyar mas'ala dangane da hukuncin hada sallah a lokacin damuna wallafar Husaini Adam Zaria kuma idan ba manta ba darasin da ya gabata mun kwana a shafi na ashirin daidai inda malam ya kawo maganganun malamai dangane da wannan matsala a yau kuma za mu tashi a wata gaba har ila yau a wannan shafi na ashirin wato hukumin jam'u bainal magribi wal isha bi sababil matsarin mutawaqqa wato hada sallar magariba da isha'i sakamakon ruwan da ake sa ran zai sauka da riga ya sauka ba ana sa ran kamar ruwa zai sauka sai aka hada sallah to me hukuncin wannan hada sallah a fahimta malai ce in fara da malikiya دون بقية المذاهب بالقول بجواز الجمع بين المغرب والإشاء في المطر المتوقع مالكاوة سكدين سكتي أنت da cewa ya halatta a haɗa sallah a ruwan da ake sa ran saukar shi sauran mazhabobi malikawa ne kadai suka suka karkata akan fasawar hada sallah a bisa ruwan da ake sa ran zai sauka falmalikiya ƙalu su malikiya suka ce ƙalu innal jam'a bayyanar maghribi wal isha fi matsalar ja'izin matsa. suka ce hada sallah tsakanin magariba da isha'i a ruwan sama ya halatta lilmatsarar waƙe ga ruwan da gashi ya auku yana sauka sannan auku wakka ko ma wanda ake tsara saukan shi ma huwa waƙi'u wa ma huwa mutawakka tambayar anan ita ce menene ruwan da yake gashi yana sauka ya ɗin wannan menene wanda ake tsaran kuma saukan shi malam ya ce almutawakka wanda ake ran ya faru da ma'anahu ma'anarsa shi ne almurtaƙibu aliyan zira wanda ake jiran saukar shi murtaƙib ɗin shi ne kamar komai hadari ya gama haduwa ga iska mai sanyi ga guguwa tana tashi ila ana jin wata walƙiya ko shida ma duk ana yi ma dai ruwan zai sauka ana jiran kawai tsoron wani. masu shanya sun kwashe malam ya ce to shi ne ake nufi da wato almutawaka wa illam ba ba'adu ko da ruwan bai riga ya sauka ba lakinnahu wa shi nuzul amma yana dab da sauka mu bi من مبيحات الجمع للإشاءين inda المتأخرين من na كما Kuma ila yau dai irin wannan yanayi a wajen malaman malikiya ɗin dai na baya-bayan nan to za a iya haɗa sallah su a wurinsu lakin sai dai ƙalar da sufi rahimahullah fi hashiyati idan ka duba hashiyatin da suke ɗaya daga cikin manya-manyan malaman malikiya an gane ko ya ce idan jama'a fi hazihil hala ko idan jumi'a fi hazihil hala matukar aka haɗa sallah a wannan yanayi na ruwa da bai sauka ba amma ana sa ran saukar shi walam ya hasulil matsar kuma daga baya ruwan bai sauka ba an fahimta bayan an hada sallah sai yake cewa fayan bagi i'arati taniya fil waqti ya zama dole a maimaita ta biyu a lokacin ta amma na sai an maimaita isha'i in lokacin isha'i zo ruwa bai sauka ba to sai an sake yin isha'i har yanzu muna maganar malikiya ne haka ya faɗa cikin hashiya سعد السوكي وجاء في الثمر الداني يازو أشكل للتاف الثمر الداني وأن قوة أشكل قياسا شبه شرح مين من جوا يوا أنسان شبه شرح شرح أجمعوي ني أوكي رسالة رسالة هو أسن شرح رسالة to an san wannan so shi a cikin samarun dani yake cewa falmakaru sababin liljam'i bayan almazaribi wal isha ruwa dalili ne da zai sa a hada sallan magariba da isha'i alalƙaunin mashhuri a bisa zance mafi shahara a mazhaba yake ne sai ce bi sharti an ya kuna wa bilan da sharaɗin ya zamanto mamako wana wurin zuban shi shine wa bil mai zubowa da yawa aika tsiran yana da yawa shi ruwan وهو الذي يحمل ra'as. الناس ce shi ne irin ruwan da. yake sanya yawancin mutane kada suna rufe kansu kada ruwa ya jika su akai wa sawa'an kana waqi'an aw mutawaqqi'an kuma shin ana hada sallan da yakin ruwan yana nan ne gashi yana zuba da wancan sharadin ko ko wanda ake sa ya sauka ne wa yumkinu ilmu zalika bil wale ce za a iya gano haka cewa wannan ruwa ga matsayin shi ta mai ya ce ta hanyar ƙarina mana ta hanyar adamu waje a hashiyatu sawi ala sharhi sahih ya zo cikin hashiyatu sawi sharhin sahih قوله aw mutawaqqa wannan maganar cewa ko ruwan da ake sa ran ya sauka in qulta al-mataru in ka ce ruwa da ake sa ran ya sauka innama yubihu al-jam'a idza kathura yana halatta a hada sallah ne in yayi yawa shi ruwan kansa in dai kace ce maganar ruwa wanda yake halattawa din sai in yayi yawa wal mutawaqqa'u wanda kuma ake sa ran zai sauka ne to la ya ta'atta fihi dalika shi bai cika wannan sharadi ba ba a sallah akan shi kaga cikin mamalikiyan akwai bambanci na fahimta malam ya ce wa ujibu amsar da zan bada bi annahu ulima kafaratuhu bil qarina yace an san yawan ruwan can ne da yake zuba ta hanyar qarina fa in takhallafa wa lam yahsul idan ko ya zama babu qarina din ba a samu yawan ruwa ba to fa yanbaghi i'adatu taniya shi ma din dole ne amma mai ta sallah ta biyu fil waqti a lokacin ta in yayi sallar isha kenan kama fi mas'alati salamatul mugma kama yadda ya zo a cikin mas'ala ta warkewa ko kwaranyewa ko dawowar hayyacin wanda ya suma na fata ana fahimta idan mutum ya yi sallah ta magariba an gane ko lokacin sallar isha'i ba ta yi ba ga shi ya suma idan ya zo bayan isha ya dawo cikin hayyacinsa suka ce har magariban sai ya sake sake magariba ya sake isha lokacin da ya samu lafiya yana ya dawo cikin hayyacinsa ya ce kamar filkara shi ya ce yunzaru aidan hashiyatu dasuki a sharh al-kabir nan ma an ka sake za ka ga wannan bayani Allah ya ce idan kana al-matar waqi'an kaseeran yabullu thiyab fa yajuz al-jam idan ya zaman to ruwa gashi yana zuba shine waqi'a ba ganin sa kuma mai yawa har yana jika tufafi to ya halatta a hana sallah وكذا إذا كان متوقعا حكى لما إن يزم أنا سارا يسوكني ودلت عليه قرائن الحال كما حالا لم a أينزو alamu suka nuna cewa ruwan nan lalle zai sauka kasafa ku yanayin da zaka ji sanyin shi da iska da take kadawa da kuma duhun hadarar haka ne kila da walƙiya da cida duk sai ka ji yana rubuji ana rubuji a sama ruwa zai sauka ya ce kashi ma ilgayi mai katif kaji ya ce kamar haduwar wato kakkaura ko wani shi ba wasu wani lokaci mummuna yake cewa amma kuma kalmar ce sai ka ce akwai mummunan hadari ko gawar ta hadari irin ga hadarin ya hadu ya gama ma da ya yi baki kiran dari kawai ya yi duhu saboda wannan hadarin wani hau zalika da makamantan wannan bala ya ce wa haza inda malikiya duk wannan bayanin gaba daya a malikiya ne ke faɗin wannan wadda ka kalli maganar za ga cewa su ɗin ma da suka ce a hada a kan ruwan da bai sauka ba to ba dukansu ba ne sun yi tafsila in har bai saukan ba kaza hukunci ne mai sauƙi fa ku gane haɗa sallah ana cikin ruwa ba matsala a malikiya yanzu an haɗa sallah ba ruwan ake ba ana sa ruwan zai zo gani saboda an ga hadari da alamu sai aka haɗa sai suka ce za a iya haɗawa amma fara da sun aka haɗa kuma ruwan ya sauka idan ko bai sauka ba sai an sake ishari shi ne fi magana ƙwararre da fi ko da an waƙe sai a sami kiran sa da abu dawo sai an kira ba laifi sai an kira ba laifi dama ba sai kiran sallah aka yi ba wanda aka hada so in aka kira a wannan sallar lokacin ta ne kowa ya fi <laughs> amma kun ji mutum ɗaya daga cikinsu kamar shi da ya zo a cikin hashe ta sawi shi imamu sawi kenan cewa in dai mutawakka ne kawai ba masu yanyi ba bai cika ka'ida ba amma mafi yawan malikiya sun tafi akan yi amma su ma ga sharaɗi ya zama ruwan ya sauka in ba zai sauka ba ta sai an zagi abin tambaya shi ne yanzu idan aka haɗa sallah aka wafi jina tambayi tana nan a ranka kuma limamin da ya haɗa muku sallah shi ma ya ware kuma kun ware gida sai ruwan ko bai sauka a shan an ce sai an haƙi a mazhaban malikiya da kake bi yanzu a zaka yi za ka iya yin sallah isha'i a gida ko za ka iya fita ka je ka masallaci wanda ba su haɗa sallah ba ka je ka sallah isha'i kwarai za ka iya za ka zama sallaci shi yadda idan ko babu sai mai ta sallar isha'i tare da hajiya dama ita a gida take sallah sai ka zama liman ita ma kuma ta zama mu da sauran yara ina sallar isha da kai dazu ta zama na kula ana fahimta shi kenan mara ya ce wannan ra'ayi na malikiya ne sai ce khilafan li jumhuri ahli ilmi saɓanin fatawar jumhurin malamai tun yanzu an gaya maka cewa tun daga farkon bayani mala ya gaya maka cewa malikiya ita ce take da ra'ayi karami sauran duka sirrin jayita wannan ra'ayin na malikiya marjuh ne ra'ayi ne wanda aka rinjaye shi amma dai ka san hukuncin a mazhabanka ko da ba shine mai karfi ba ra'ayin sauran jumhurin malamai suka ce wala yajuzul jam'u bainal maghribi wal isha'i wala dhuhri wal 'asri bi sababi matarin mutawaqqa mafi yawan malamai suka ce baya halatta a hada sallan magariba da isha ko a zahar da la'asar sakamakon ruwan da ake tsaron zai sauka bai sauka ba ana tsare su bayan halatta a sallah wa hada qawlu bukaha a ce wannan ita ce fatawar mafi yawan malamai masana an gane ko lakinin faradar mazhabin maliki amma mazhabin malikiya ya ce banta shi kadai yayi ware eh بجواز الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر تشوى ويا على تكلم مغرب على عشاء كما وكان ضروا ان قال يقول انك متوقع على تاريخ فبدا متفارق الاشياء وذلك ان توقع نزول المطر وابل واتو سارا سوكروا سما من يوا شنو قبل دخول وقت العشاء kafin lokacin sallar isha'i ya yi an gane ko fa'in lam yanzu da matar ƙablar isha idan kuwa ruwan bai sauka ba kafin a isha'i to fa'in na kuyan bagi a arzikin sala ya dace a maimaita sallah kaga maimaita fatawar dai malikiyar da suka ware don su kansu wayar majalisar islami majalisa na musulunci na kolin ifta na bada fatawa suna da fahimtar cewa adamul akdi bi hadal qawli kar a riko da wannan mutawa na malikiya kware <laughs> sai na ce liman adi ya tarattabu alaihi min irbaki wa fitra saboda akwai rikitarwa akwai rashin nutsuwa to kai za zaka hada shi kenan tayi ko ko a ba hada wanda zaka yi wani gashi kuma an ce kana kuma an ce ka maimaita to ya kenan sai gara ba shi kai ko <laughs> shi da abinda ake magana mana ce farjan ufi hali tawakko ilmatsar haɗa sallah lokacin da ake sarar ruwa zai sauka liwujudi ƙara'in saboda ganin wasu alamu to fara da juzu inda jumhur a harin ilmi to su malamai mafi yawa ba ka ganin ya halatta a haɗa sallah saboda wannan dalilin matuƙar bai sauka ba lima sabaqa min sharaɗihim an yakuna al-maqru saboda abin da ya gabata na sharaɗin da suka sanya lallai ruwa ya zamanto gashi yana sauka ne sannan ya zamanto wa ya bulli siyab yana jika tufafi da annahu alladhi yahsulu bihi mashaqqa domin da haka ne irin wannan ruwa da yake zuba yake jika tufafin mutum ake iya samun tsanani a cikin shi dan adam zai wahala ko ji tsanani ya taɓa shi ruwa ya jika mai jiki ina fata ana fahimta ce wallazi wara da an-nas kuma shi ne dai wanda nassi yazo akan shi wa amma fi halati waqu'ihi amma a yanayin da ba sauka yayi ba ana sa ran zai sauka ne to fala mashaqqata nan babu wani wahala ai shine dai da riga ya sauka ba yawa wanda babu wannan tsanani wanda tajlibu rukhsatal jam'i har ta janyo gashi an samu sauki na a harkar nan babu babu irin wannan da aka asali shine ka'ida ba ta cika ba kuma asali ne a haɗa in ruwa na zuba to shine mara ce tsara fil muktasar ya zo cikin littafin muktasar fi ahkamil jam'i salatayn li mai al madar wajen bayani akan hukunce hukunce na hada sallah guda biyu saboda uzuri na ruwa an gane ko ya ce wa rufisan malikiya ko wa rafasan malikiya malikawa sun sauƙaƙa khilafan li jumhuri ahlul ilmi amma fa sun saba ma jimhurin malamai eh saukin da suka yi malikawan me suka rakkasa sun rakkasa aljam'u bainal isha'aini lil matar wai ana iya haɗa sallan magariba da isha'i sakamakon ruwan da ake tsarin ya sauka awil mutawakka bil karina ko ma wanda ya riga ya sauka da ma'ana ruwan da yake gashi ya sauka ko wanda ake tsarin ya sauka saboda alamu da aka gane amma an zo ƙarshe ya ce wa rajiya zance mafi inganci fatawa wacce take ta daidai ya ce ma zahaba ilaihin jimhur shine abinda mafi yawan malamai suka tafi akai ba abinda malakawa suka tafi akai ba wannan ko shine wala yasihul jam'u baya halatta a hada sallah limatsarin mutawaqqa saboda ruwan da ake tsarin ya sauka li'adami tahaqquqil udhr al-mubih lil-jam'i saboda ba a samu tabbatuwar wato uzurin nan da zai ba da dama a hada sallan ba wani annal mutawakka a fi hukumin ghaib domin abin da ake sa ran ya faru to yana cikin hukuncin babu tunda dai bai riga ya faru an fahimta yanzu mana wannan masallacin sai aka ce ga shugaban ƙasa nan zai zo nan masallacin nan da awa ɗaya yanzu ana sa ran shugaban ƙasa yanzu, misali nake baku fa amma yanzu shugaban ƙasan ya zo da za mu yi kunce ya shi yana nan ruwa ake sa ran zai zo kuma bai zo ba to abin da bai zo ba babu shi ba kamar hukuncin shi babu ne kawai shi ne abin da ke magana ya ce fi hukumul ghaib alladhi yataraddadu bayna al-wuqu'i wa adamihi wato yana cikin gaibin da yake tsakanin ko dai yazo ko ba zai zo ba ko dai zo ko ba zai zo ba na ko ruwan zai zo ko ruwan ba zai zo ba ko shugaban kasa ya zo ko shugaban kasa ba zai zo ba kana fahimta mala ya ce wa qad su'ila al-allama ibn uthaymeen rahimahullah an tambayi al-allama muhammad bin salih al-uthaymeen Allah ya ji da rahama an tabe shi fi haza akan wannan matsala fa ajaba ya bada amsa kama fil fatawa kamar yadda yazo a cikin fatawa la yajuzu al-jam'u fi hadhihi al-hal baya halatta a hada sallah a cikin wannan yanayi da aka faɗa na ruwa da ake sa ran ya sauka amma bai saukan ba yace li annal mutawaqqa ghayra waqi' domin abinda ake sa ran ya sauka ai ba wafi bane bai riga ya saukan ba wa kan min halin ya tawakka nasu fi halmatsar nawa nawa ake samun yanayi da mutane ke sarar ruwa ya sauka likasafati sihabi saboda yawan hadari eh sun bai tafarraku daga baya kaga cewa hadarin ya watse wala yin iri kuma bai ruwa ba bai faruwa eh ki faruwa wa aftal Majalisar islami lil-ifta majalisar koli na musulunci mai ba da fatawa sun bayar da fatawa fidda filin filistini an gane ko wato a cikin filistin bi adamin kazi bi kauli ba adal malikiya akan cewa kada a yi aiki ko kada a yi da wasu daga cikin da wasu daga cikin na malikiya akan wannan matsalar cewa bil jam'i lil matsal al mutawaqqa cewa wai za a iya hada sallah a sakamakon ruwan da ake sa ya sauka qad su'ila shaykh muhammad ibn usaymin har yanzu dai an tambaye shi usaymin din ibn usaymin rahimahullah as-su'al at-tali wannan tambayar da zai kawo ta yanzu tambayar ita ce idza kanat as-sama'u gha'ima ولم يكن مطر ولا وحل ولكن المطر متوقع هل يجوز الجم كنت تنبيع وإشن أكرمك الله إذا سمع أقوي هدري سوسي أما روابي سوكبا كما باب تقوى أشكين غري سن روان أنا دي سارا دي سوكني وشين يا حالك تعالى سلا غرينا نان أبو شي أما ريقا هدري أسمع أنا سارا دي سوكني shine kawai a iya hada sallah fa ajaba fadilatahu sai aka maka Allah ya bada amsa yace la yajuzu al-jam'u fi hadhihi al-hal Da ya halatta a hada sallah a wannan yanayi لأن المتوقع غير واقع saboda abinda ake sa ran ya zo ba wai tabbas bane wa kam min halin yatawaqqa an-nasu fiha al-madar al-kasafati as-sahabi nawa mutane ke tsarar ruwa ya sauka saboda ƙarfin hadari amma sun mai tafarra wala yin jar kuma daga baya ka ga ya watsi ba tare da hanyar ba wajen a fi fatawar lajinatin ma ya zo kuma a cikin fatawoyi na kwamitin dindindin na ba da fatawa juzi'i na bakwai shafi na ashirin da biyar yace fallazina yusari'una fil jam'i waɗanda suke rige-rige suke gaggawa wajen hada sallah li wujudi ghayyin saboda kawai sun ga hadari an gane ko ko matsarin safi ko dan ana yayyafi kaɗan? wanda la yahsulu minhu mashaqqa irin yayyafin da babu wani wahala a cikin shi ko tsanani kauli hasuli matsalar sabi ko kuma an riga an yi ruwa a baya an ɗauke fa ruwan an yi ruwa an ɗauke sun hada sallah mala yake cewa wanda lam tuj an wahal fi tsari sakamakon ruwan ma da aka yi da ya wuce hanya ba ta caɓe ba babu taɓo daga suna gaggawan hada sallah malam ya ce fa da hunkar aqta'u haƙiƙa waɗannan mutane sun yi kuskure ya ce haɓa an kabiran babban kuskure wala da su ƙulmin Sala, sallah bata inganta ba a gare su wata sallar allati jama'uha sallar da suka janyo suka hada ila ma ha zuwa ga sallar da kafin ita li'annahum jama'u min ghairi udhr domin sun hada sallah ba tare da uzuri ba sallu as-salata qabla dukuli waqtaha kuma sun yi sallah kenan kafin lokacin ta yi ike shan ne akwai aiki sosai ko ai wani matsala in dai an mutane sun fahimci karatu shi gina, aiki da shi kyau za a yi su ma limamar su fahimtar su Allah ya kyauta su ba su karatun ba ne kila da sun yi karatun sun fahimce shi kuma ai duk da irin matsalar kenan yanzu a wani sun ce za ka iya ganin malami ya fahimci matsalar nan ko mazhaban malikiya ya daki karatun zaure sosai ya san fiƙi amma bai san cewa wani ra'ayi na malikiya marjuh bane cewa ra'ayi ne mai rauni ya saba ma jumhur na malamai ina fata kuna fahimta amma kamar da yake faɗa mu shi fahimta abu ne mai kyau yana yin sa ne ta hanyar wayewa da ilimi idan muka bi limami sallah sai ya haɗa mana sallah a matsayinsa na maliki kuna fahimta saboda ga hadari da ake tsara ruwa ya sauka ruwa bai sauka ba ya fatuwan mazhabar ce ya yi kuskure ne ya yi kuskure ba ya ko da ko an yi wuna sun kuna ta wannan fatawar ta mazhabar ita ce fatawar su amma kuma tana da rauni ta sa mai saurin duka malamai to amma sai ya hada ai ba laifi ba abinda da nake sa ran mu ga shine idan ruwan bai sauka ba ya dawo a zaki sallan insha ne gidawa to ne ya amma dai ya hada din ba wai abin da za mu yi fushi bane akai amma in akwai wayewa na ilimi to a lokacin ma ba zai hada sallan ba domin ya san ba ra'ayi ba ne mai karfi ko da mazhabar su ce sai bu mazhaba ta jumhurin malamai wanda ya saba mana shi mazhaban wanda yake kuma shine mafi daidai ya zama bai haɗa sallan ba kaga ya aiki da alƙawarin rajin kenan ba haka ake son musulmi kuma an jima zai da ki kirjin sai ce ni ba maliki ne ne an fahimta to kaga in akwai ilimi waɗanda suke mamu da shi kansa limamu ba za ga ana harbowa ana hayaniya akan haɗa sallah ba na tabbatar da yanzu mu da muke wannan wuri da muke karanta wannan littafin ko ba komai in kiran wannan alamun suka bayyana ba za mu taɓa jin cewa dole dole malamin ya haɗa mana sallah ba a ranmu mun san ka'ida ba ta cika ba ko da ko a ƙarƙashin ranmu muna so da dai a haɗa sallah kuna fahimta kila yana da fahimtar a haɗa sai ku ga ya haɗa shi nan dama aka kaso kila yana da fahimtar shi bai kamata haɗa ba sharadi bai cika ba sai bai haɗa ba to ba za kuma ka ji haushi ba haka ne so da ilimi ya ishe ka ka fahimta kun ga amfanin karatu kenan jama'a karanta a bincika a tambaya abu haka nan da ka ana fahimta ina muke karantawa ne ya zo cikin fatawa ne ku? shi muke karantawa Yau, fatawa kalajen da su da'ima ce sun yi kuskure wanda yake babba kuma sallar su da suka yi din nan suka janyo ta to sun hada sallah ba tara da lokacinta ta yayi ba saboda aka sai sun maimaita sallah Allah ya ce qala fi fatwa sun fadi a cikin senta na bada fatawa an gane ko ya ce wa raqamul fatwa ban wannan fatawar ita ce fatawa ta dubu goma sha tara da dari bakwai a ta wuce haka ita ce fatawa ta dubu dari ta wuce dari ita mako ga lambobi da yawa an kwara masu lissafi dubu dari da da da bakwai dari hudu 497 yauwa dan ba fatawar kenan wallazi yumkinuna qawluhu huna suka ce abinda zamu faɗa a nan gurin anna mujarrad kawn al-jawl qa'iman min ghairi nuzul al-matar la yu'tabar udran shar'iyyan abinda zamu fada nan yanayin gari gashi nan akwai hadari amma kuma ruwan bai sauka ba to ba za mu ɗauke shi a matsayin uzuri na shari'a ba wanda ya bihu jam'i wanda zai ba da dama a hana sallah da ajalin matsari mai don saboda ruwa da kaga duk shi sa ake cewa an ka'ama jumhur jumhur jumhur sauran mazhabobin da ma wanda ba mazhabobi ba malikiya ne kawai ba da wannan fatawa Allah ya ce wa man ajaza al-jam'u min al-fuqaha li ajali matsari waɗanda suka halatta a hada sallah dan ruwa ruwan yana sauka wa humul hanabila su hanabila ahmad bin hanbal wa shafi'iyya su imamu shafi'i suka ce inna ma a jazuhu bi shurutin su ma sun halatta a hada sallan ne ruwan na sauka da sharuɗa suka ce wujudul matsar inda fitahil ula ya zama sanda za a yi magariba ita ce ta farko ko tsakanin magariba da wacce ce ta farko magariba to sanda za a yi ta farko ya zama a ba kun fahimta fa idza lam yujad idan ba a samu ana ruwa ba lokacin magariban nan to fala jama'a ba za a da sallah ba wa minhum man yashtaritu wujuduhu aidan inda fitahi thaniya da cikin malamai a cikin su akwai masu cewa lalle sharadi sai an samu wannan ruwa lokacin da za a yi sallah biyu ita ma ita a lokacin haɗa amfa. za a haɗin ma ya zama ruwan na nan ƙwarai da gaske karna zakarna anna min shuruɗi yi an yakuna daura mun ambata kuma a baya dama daga cikin sharaɗin wannan ya zamanto akwai uzuri me uzurin da zai sa da sallah ne wa huwa zurin madar saukar ruwan sama mawuzudan ya zama akwai shi inda fitahi salati tani a lokacin da za a yi sallah ta biyu da yanzu mun yi sallar magariba ana ba Sanda aka yi sallama aka tashi dan a yi sallar isha'in shi ma ruwan yana nan yana da ala fi fatawa majalisar islami ya zo cikin fatawa ta majalisar malamai da na bada fatawa suka ce wa a imma, muna jan kunne ga limamai ila adam ittasahul bil jam'i akan kada su yi sakaci wajen hada sallah kada su sakaci faqad balagana anna al ba'd yajma'u domin bayani ya ishe mu cewa wasu malamai na haɗa sallah li mujarradi ghaimatin abira saboda kawai dan hadari mai dai zai dan wuce dan hada kawai zai wuce an fahimta sai to su hada talla ko ta gayyiri sa'a ko yanayi ya dan canza ya ce to fa hada ta sahulun muqit wannan gaskiya sakaci ne abin zargi yajibu buhu ya zama dole a nisance shi kun je da maganar malamai suke ta fitowa قال الشيخ الدكتور عبد العافى حماد الغنيمي yake cewa ammal qawlu bi annahu yusunnul jam'u inda tawaqqu'i ahl dirayati nuzulul matari yace amma batun cewa sunna ne ana iya hada sallah lokacin da ake sa ran zuwan ruwa an gane wannan ko ya ce ala mu ƙa'ilan bihi ban san wanda ya faɗi wannan magana ba lakin kalal malikiya amma malikawa sun ce innahu ya juzu su cewa suka yi ya halatta kawai ba cewa suka yi sunna ba ne kun gane abin da ya ce bai san wanda ya faɗa ba cewa a ce sunna ne yin haka amma dai ya san malikiya sun ce ya juzu kawai ya halatta wadai sai sun ba wai sunna ba وليس يسن الجمع بين المغرب والعشاء للمطر الواقع أو متوقع ما لا يتشي كذا في الشرح الصغير الشيخ الدردير أكيد أسكن الشرح الكبير الصغير نا شيخ الدردير وذكر الصاوي هكذا إمام الصاوي فلا أسكن هاشي الصغير أنه لا بد من وجود قرينة تدل على أن المطر سينزل غريزا جزيرا kuma dole ne a samu alamu da ke nuna cewa ruwa zai sauki da yawa wa annahu in takhallafa al-matar kuma suka ce lalle in ruwan bai sauka ba falam yanzil bai sauko ba hatta da kada waqtar isha a lokacin isha ya shiga to shikenan fa yan bagi a isha ya zama dole a maimaita sallar isha'i wal rajih wallahu a'lam zance mafi inganci Allah shine mafi sani an gane ko yace arabu mashru'iyatul jam'il mujarrad tawaqqu'u nuzul al-taqdim wato kada kada sallah don kadai ana sa ruwa zai sauka an gane ko ya ce لأن مشروعية الرخصة متوقفة على وجود المشقة domin shi saukin ya taƙaita ne kaɗai akan samuwar tsanani la ala mujarrari tahmini ba wai haka kawai akan zato ba ko sa rai har ya suduku wa la ya suduku zai yi ya sauka zai yi wuya zai sauka ba wa ma'rifatu waqti nuzul al-matar min ilmi al-ghaib sanin lokacin da ruwa zai sauka yana daga cikin ilimin gaibi da ba wanda ya sani ala cewa qad tafiba tawqa'at almutawaqqi'ina zai yi zaton masu zaton ruwa zai sauke zama ya tafi a banza abinda suke faran bai faru ba la yanzilul matsar ruwa ba zai sauka ba وقد تمر sahaba بالقوم mutane na iya ganin hadari ya zo ya wuce halatun ba a musu ruwa ba bal ta ci zuhun ila ne ga hadarin ya wuce ya tafi can wani wuri ya yi ruwa kama tsala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa yusibu biha man ya yasrifuhu an man sha. yana yin ruwa ga wanda ya so, ya kuma kawar da shi ga wanda ya so. sai ga nan ana ruwa can ba a yi Allahu ta'ala malam ya ce aljam'u li tawaqqi nuzul al-matar lam yaqul illa ba'd al cewar za a yi haɗa sallah sakamakon ruwan da ake sa ran zai sauka bai riga ya sauka ba halarci ba wanda ya faɗi wannan magana sai wasu a cikin malikiya su ma ba duka ba muƙayyadan bi Allah yuqi tawaqqa su ma sun dabaibai magana su akan kada tawaqqu'in su zakan da suke na ruwa zai sauka kada ya kuskure ma'ana da suka yi zakan kuma ruwan ya sauka wa illa in ba haka ba bai sauka ba أعاد Sallah. سي أمين الصلاة وذلك لأن الجمع إنما يباه لدفع المشقة saboda shi hada sallah an halatta ne don saboda a tunkuɗe tsanani da wahala an gane ko? ala ce wasu sawabu ma za haɓa ilaihi jama'irul ulama min salafi wal khalaf abin da ya fi zama daidai shine fasawar jumhurin malamai na da da na yanzu wa kasirun min al-malikiya da ma mafi yawan malamin malikiya kun ga su kansu mafi yawan malikiyan ba a wancan fatawar suke biya shine min adami jawaz al-jam'i bi tawqi'i ko a hada sallah saboda tsarin ruwa zai zo tamassukan bil asl saboda ayi riko da asalin hukunci wal adami wurud al-mashaqqati kuma sannan babu wannan tsananin wallahu alam Allah shine ya fusa sai mu ga nan gurin Allah ya ba mu dada wanda mu karanta dai wanda muke kusa Allah ya shirya na ta tambayi a dawa ta ke isha. Iya wani jirgin wala ta yi wa kayan dai ko ku jami'i ku kare ba ko na ibiyan sa ko wani sai ku jami'i in ba ni zo masallaci sai ku yi sallah gida a wata fitina ga ilimi a inda ba ya karatu ba kenan a duk wannan muna bayanin ne an yi karatu an yi an sani yanzu duk ba gashi mu mun sani ba yanzu a wannan masallaci in kuka yi haka ai kuka ba ku yi laifi ba kuna da ilimi <laughs> sai a dawa sake eh ya ƙara so dai masallaci ito masallaci sai a yi samu sallah a masallaci in limamin ya yi amfani da irin wannan fatawar ya haɗa sallah a shi kenan ba sai ruwan kuma ka ya sauka ya huta a shi kenan wannan kaga mashakka ce sai ya koma ya akwai matsala ruwa ya taba shi shikenan kaga gare ya koma gida ya je sallah da iyalansa shi ne magana da kaje ya ce ganganci ne ba taɓo a hanya ba komai kawai an yi ruwa an gama tun ɗazu suka zo suka haɗa zalla ce wannan sakaci mutane suke yi sun yi sallar isha'i ba lokacin ta ba za ka fi sun mai ka sallar isha'i wa alaikum assalam wa rahmatullah eh, ruwa da ake sa ran zai sauka dai suka haɗa sallah ruwan bai sauka ba ah, ruwan da ke sauka ba wai an gungu ba a can ɗin ba da kamar ruwa yamin ba eh yanzu a nan gurin a yi za a kalli hukuncin nan ne ruwan ya sauka da aka gani aka hada saboda shi in ruwa ya sauka ko da kai sabar anguwan ba matsala haɗa sallar ka yanzu da lura kashin ki ta kawo ka wata anguwa ko kuma ka dawo gida amma dai ka yi sallah inda ta same ka an tsara ruwa ya sauka kuma ruwa ya sauka kuma aka da sallah kenan ba sai ka tafi sallah ba amma in dai ruwa bai sauka a can ba kuma nan ma bai sauka ba to ka kaga lalle sai ka mai ta sallar yi an go tun da dama can su ba su haɗa sallah ba su ma. Eh, to kuma an goko a riga an hada sallah ko ya za ka yi ka ga ka je gida ka jira isha ta yi ka tashi ka isha yi inda ka riga ka yi magariba a can Allah ya shirye da mu اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى